Aƙalla yara ƙanana fiye da dubu ɗari da tamanin ne aka yi wa allurar rigakafin cutar shan inna ko polio a jihar Agades. A 'yan shekarun nan dai hukumomin kiwon lafiya sun tashi haikan don ganin cewa an murƙushe cutar. bayan samun mutane sha shida da suka kamu da cutar rabuka ali jami'i a ma'aikatar kiwon lafiya a agades mun sama mutum dubu da dari da tamanin da takwas da dari bakwai da hudu duka mun samu an ba su wannan vaccine polio kama kashi dari bisa ga dari duka muka samu an samu mutum goma sha shida da suka samu mun samu wa'anda suka ki amince da wa'annan allura in aka samu kamar mutanen da suka kiya a samu kwamiti sai su tahi tare da ekipkin na likitoci sai a ta yi a yi shawara a zamna a kwatanta mutane unhanin wannan shosha da ake mayar yara duka a cikin jihar agadis gaba daya kakin da aka samu wanda suka kiya wannan duka ya hika dari biyu da hamsin da hudu babbar matsalar da ake fuskanta wajen yaƙi da wannan cutar ita ce rashin samun amincewar wasu iyayen yara wajen yi wa yaransu rigakafin Malam Abubakar na daga cikin iyayen da basu amince da allurar ba. Ni yarda ba aka mayar na polio saboda na ji jitattun mutane suna cewa allurar polio tana sa kaza tana hana aihuwa tana sa wasu cututtuka ko kuma ana sa wani abu da can daban na sadu da kamar munan ba mai da su ba saboda ni da sa ni gaskiya yarda ba. Malam Aminu kuwa na daga cikin iyayen da suka amince da a yi wa yaransu rigakafin na polio. Na yarda an ma yaro na allura wa gatar rigakafi ta polio, eh, saboda ya kare shi daga cututtuka kamar su shan inna da duk wasu cututtuka ƙanana haka na cikin jiki. Ina ganin gaskiya jahilcin wanda za a ce shi ya hana a maɗan shi allura ta polio wai don saboda hana haifuwa ko wani wane ne. Abin da ke hana haifuwa inda sun san suna da niyyar su mana shi ai ba cikin allurar polio kawai za su fitowa su ce allurar polio abubuwa da yawa da muke amfani da su ba san ina aka yi su ba san daga inda suke ba yanzu haka dai akwai mutane da dama da ke rayuwa da wannan cutar a Nijar yanzu dai gani ni gurgu ne ina dauke da cutar na shafe tsawon shekara goma ina dauke da ita gaskiya wannan cutar akwai matsaloli da yawa kuma ga wahala da yawa yanzu a matsayina na gurgu dole bara ce zani in samu ina ciyar da kaina yanzu dai gani ina dauke da ita abin akwai wahala kuma tara matsaloli da yawan tunanin masu yawa mutum ya kashe kashin tabara ce zai kuma gani na sha'awar kwallon kafa amma dalilin ya dauke da wajen samu hakawa. To sai dai hukumomin kiwon lafiya a Nijar na ci gaba da wayar wa iyaye kai domin su fahimci amfanin wannan rigakafin ta fannin kare lafiyar yaransu tare da tabbatar da tsafta a cikin al'umma ta la'akari da cewa rashin tsafta na taimakawa wajen samar da wannan cuta. Hamid Mahmud, murya Amerika daga Agadas, Jamhuriyar Nijar.